يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا zai ce saboda tsananin baƙin ciki yana yin mummunar addu'ar hallaka ga kansa yana cewa kai cuna, da na sani da ban ɗauki kafiri ne a matsayin aboki ba wannan abokin nawa kafiri ya ɓatar da ni daga hanyar alkur'ani bayan ya iso gare ni ta hanyar manzon Allah